aka mai da bidiyo waka ta koma audio assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da sake kasancewar ku a wannan channel mai albarka wato AM Kimia TV dan wannan shine farkon kuzuran channel din muna roƙon ka da ka danna subscribe kana ka danna karo sanarwa sannan ne a ƙarshen da ka shirye shiryen mu da zarar mun dora kai tsaye bari shiga gundarin bidiyon kamar yadda gani a title na wannan bidiyo mun yi bidiyo akan yadda zaka maida bidiyo waka ta koma audio ne okay kamar yadda kuke gani da farko zaka zo ka shiga cikin wani application din da ake kiransa da zanza wanda normally kowane mutum yana da wannan zanda inda wayarsa android ne a cikin wayarsa kai tsaye sai ka shiga cikin zanda kamar haka okay da zarar ka shiga cikin zanda application ɗinka kamar haka daga nan ƙasa daga nan ƙasa daidai nan ɗin nan akwai gunda zaka gani gashi nan za ka ga gun da aka rubuta mp3 sai ka zo ka danna shi kamar haka ok da zarar yana shi kamar haka sai ka zo ka zaɓi waƙar da kake so a nan ga nan hoton za ka gani hoton sai ka zo ka danna shi kamar haka ok yawa kamar yadda kuke gani da ka shigo ciki zai baka zaɓin inda zaka zaɓi duk wata bidiyo misali idan waka ce wadda zaka yi maida ta audio misali bari mu yi amfani kamar da wannan da ke ban da ma irin audio bidiyo din nan haka a cikin wayata yawa misali kamar wannan sai ka zaɓi wannan misali gashi nan zaka ga normally gashi nan tana yin combating tana yin combating okay kamar haka gashi nan zaku gani sai ka dan jira dan lokaci kalilan sai ta gama combating okay kamar yadda kuke gani gashi nan wakar ta riga ta yi combating gashi wato kamar haka shine yadda zaka maida menene bidiyo audio bidiyo sai ka maida ta audio kai tsaye ok duka duka nan muka kama karshen wannan bidiyo idan bidiyon nan ya burge ka sai ka danna mana alamar liking ko wanda ba su subscribe din nan ba sai su kokari su danna alamar subscribe din da su rika samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora mu zuwa sashen AM Kimiyya TV sai mu dauko bidiyo na gaba